subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin gurgurkun kaddara kashi na talatin da biyu. Tana shiga cikin toilet ɗin ta ja kofa ta garkame ta da sakata. A kasa ta sauke fitilar ta ɗaga hannayenta sama tana roƙon Allah ya bata ikon fasa glass ɗin a karo na ƙarshe. don daga yau ta sanya waranta cewa idan har ba ta fasa shi ba ta gama zuwa tana shan wahala za ta haƙura ne Allah sarki bayan ta kammala yin addu'ar da ƙwarin gwiwarta ta kai hannu ta rarumi bokitin karfin sai da ta ja da baya ta watsa da gudu ta buga tsalle ta daki glass din da iya karfinta na karshe amma wani abin takaici ko tsagewa bai yi ba kamar dai kullum haka ta ci gaba da bugun glass din da bokitin amma ya ki nuna alamar ana bugunsa saboda tsabar zubar da ke tsattsafo mata a jikinta tamkar wanda aka samo daga cikin teku idanuwanta sun rine saboda wahala hannunta sai zogi yake yi mata ga wani irin fitsari da ya matse ta da sauri ta jefar da bokitin gefe ɗaya ta gangara kasa ta sanya hannu ta kwale wandon jikinta tsugunawa ta yi a bakin magudaji tana fitsari sai da ta kammala ta je gaban famfo ta yi tsarki tana kokarin miƙewa kwatsam ta hango mutumin jingine da bango ya goya hannayen shi saman kirjin shi tun kafin ma ta karasa juyawa ta gane ko wane ne sakamakon doguwar sumar kansa da ta hango muryar shi ce ta katsa kunnuwanta kan i give you a hand rasta ji gabanta ya faɗi a zuciyarta ta ce da ne shi na shiga uku kada a ce ya ga abin da nake kokarin yi wayyo Allah na rai a ɓace ta karasa juyawa tana fuskantar ɓangaren da yake a tsaye ya jingina bayan shi jikin bangorai a ɓace ta nuna shi da yatsa wannan wani irin shashanci ne da nishi why za ka rinka faɗo mini cikin toilet yanzu da a ce na tuba kaya ina wanka ko ina wani uzurin shikenan ka gane mini tsaraici na wallahi ba zan kyale ka ba abu sace ta nufi bokitin da ta jefar a ƙasa ta sa hannu ta ɗauke shi ta daddage ta wurga masa bokitin da sauri da nishi ya sanya hannayen shi biyu ya cafke bokitin a hannun shi ɗagowa ya yi da limsassun idanuwan shi ya ɗaura su akan fuskarta raunata ne, kike so ki akule ta ce kashe ka zanyi cikin sanyin murya ya ce I'm really sorry na karɓi na kada ranki ya baci daga yau ba zan sake ba ba zan sake faɗo miki cikin toilet ba ya kai ƙarshen maganar a yayin da ya ajiye bokitin kasa ya ɗago idanuwansa yana kallon tagar da Angel ke kokarin fasawa Saro idanuwanta ta yi ganin yana kallon glass window din da alama ya ga abin da take yi muryarta na muryarta na kirma ta ce na san ka ga abin da nake kokarin yi so nake in fasa gilashin tagar nan saboda ina da matsalar kwakwalwa tun lokacin da ina a gidan dadi na kafin zuwa na kurkukun nan na fasa gilasai bila adadin saboda ni idan na yi tozali da gilas tsoro ke bani kuma hakan yana jaza mini matsala likita ma ya ce idan ina yawan zama inda ke akwai gilashi zan iya mutuwa angel sarkin wayo idanuwan ta cike tab da kwalla ta kai karshen magana hada ce mishi fuska don ya ji tausayinta ya kuma yarda da maganarta Danish bai kawo komai a ransa ba har cikin zuciyar shi ya yarda da kalamanta matsawa ya kusa da ita ya sanya hannayen shi biyu ya tallabo fuskarta idanuwansu a cikin na juna cikin sigar lallashi ya ce I'm really sorry don't cry please da kin faɗa mini tuntuni da na jima da sauke miki gilashin taɓa baki ta yi tare da cewa ai ba za ka iya ba ko ni na sha gwada cirewa amma na kasa kullum sai na sha wahalar ta faɗi hakan ne don ta san cewa danish ba zai iya ba ita kanta da take da karfi ta jaraba ta kasa balle shi da yake sai a hankali ba koshin lafiya ba zan jaraba in gani idan zan iya ya kai ƙarshen magana yana tattara hannun rigarsa da sauri angel ta ɗauko mishi bokitin ta miƙa mishi bakinta kunshe da dariya so take sha wahala kamar yadda ta sha shi ma ya ji a jikin shi girgiza mata kai yayi ba na buƙatar yin amfani da bokit. i will use my hand dariyar renin wayo angel ta yi mishi wallahi ba za ka iya ba da hannu baka ce haba dai kai dai ka karbi bokitin in ga iyakar kanka bai saurare ta ba ya tunkari glass window din da yake Allah ya yi mishi Allah ya yi shi da tsawo ya fi angel tsaye ba sai ya sha wahalar yin tsalle ba kamar yadda take yi a gaban tagar ya tsaya yana kallonta angel ta rawo angel ta rike kogo tana jiran ganin ikon Allah fuskar ta dauke da dariyar mugunta hannayen shi biyu ya sanya yana shafa jikin glass din da yayi uwar kora kasan glass din ya riko da yatsan shi kora ido Angel ta yi ganin glass din kamar ya fara motsi gabanta ne ya faɗi ganin da nishi ya daddage ya babballo glass din tun daga tushen shi can cikin ginin dutsen da aka zura shi haka ya zakulo shi ga baki daya ya ciro faskeken glass din tashin hankalin da ba a sami shi date kanta ya gama daurewa ta zazzaro idanuwanta waje ƙwayar idanuwanta kamar za su faɗo ƙasa saboda tsabar mamaki ka baki ɗaya ta bi ta ruɗe ta rikice ta rasa bakin magana sai bin shi da ido take yi kamar wanda aka da ma aya aka dasa ma aya a kasa ya jingine glass ɗin jikin bango ya ɗago yana kakkaɓe tafin hannayensa da kura ta baɗe su a wani suloli ya juya bayansa yana kallon angel da ke a tsaye ko motsi ba ta yi ba ta kame kamar abin bautar ƙasar india wato Kirshina cikin sanyin murya ya ambaci sunanta. Angel shiru bata amsa masa ba domin kuwa san bata a cikin hayyacinta. Matsawa yayi kusa da ita ya sanya hannayen shi biyu ya dafa kafadinta. Me ke faruwa ne? Maimakon in ga farin ciki akan fuskarki. Ko ba ki ji daɗi ba ne? Na sauke miki glass din. Daga yanzu kin daina shan wahalar bugun shi da bokiti. Shi kaɗai yake maganarsa. Kwata-kwata bata a hayyacinta. Hura mata iska yayi a saman fuskarta da bakin shi. amma yar ta halikar nan ko kyafta idanunta ta yi ba janyo ta yi zuwa jikin sai kwantar da kanta saman chest ɗinsa ya sanya hannun shi a bayan ta yana shafa sumar kanta kafin ya motsa lips ɗin shi sai tunkunnan ta yi mata raɗa angel faɗa mini me ya faru ko kina so in kawar da glass ɗin daga cikin toilet ɗin gabaki ɗaya yanda ba za ki sake ganin shi ba jin taki yi mishi magana ya raba jikin nashi daga daga nata ya nufi gaban famfo ya kunna ruwa ya ɗebo a tafin hannunsa ya dawo inda take a tsaye kamar gunki ya watsa mata ruwan saman fuskarta nan take ta ja dogon numfashi har wani zabura ta yi ganin shi a gabanta a ruɗe ta wurga idanuwanta kan tagar ta yi tsammanin ko mafarki take yi amma sai ta ga akasin haka da gaske dai da nishi ya cire glass ɗin tagar da take ta shan wahalar son fasashi tsawon kwanaki lamarin ya yi matukar ɗaure mata kai yanda har ya iya ɓallo koshi shi tun daga tushensa ya zaro shi wanda ta yi imanin babu wani mahalukin da zai iya yin wannan aikin haka nan siddin ragadan ba tare da akwai wani sihiri a tare da shi ba tsohon gini ne fa kuma na dutse a yanayin fuskarta ba ka iya gane halin da take ciki ta yi farin ciki da cire glass ɗin da Danish ya yi ko kuwa ba ta yi ba tabbas ta yi farin ciki mara misaltuwa sai dai mamaki ya hana ta nuna wannan farin ciki a yanzu ta kara zargin cewa nishi ba shi kadai ba ne kuma ba wani ke sarrafa shi ba tunda da a ce wani ke sarrafa shi da ba za a bari ya cire glass din nan ba ganin irin kallon da take yi mishi ne ya sa shi riko hannunta a cikin nashi ya ce Angel baki bani amsa ba kina so in kawar da glass din daga cikin toilet din kamar wata sakariya haka take bin sa da ido sai da ya sake maimaita maganar tukunna ta iya bashi amsa da cewa ina so ka mai da shi yadda ka ciro shi kaga duk lokacin da na shigo cikin toilet din sai in zaro shi in kawar da shi wani gurin yadda ba zai iya affecting ɗina ba amsa mata yayi da to ya juya ya nufi inda ya ajiye glass din ya riko shi ya shiga kiciniyar mayar da shi bayan ya kammala ya juyo yana kallonta a lokacin ta juya baya tare da rankwafawa ta riko hannun fitilar da ta zo da ita ragowa ta yi suka haɗa ido da shi da kyar ta kakaro murmushi da sakar mishi muryar ta na rawa ta ce na gode sosai da nishi you are so kind ka damu da ni kuma kana bani kulawa Mika mishi hannunta ta yi zo mu koma ɗaki mu kwanta dare yayi sosai ƙarasawa da nishe inda take a tsaye ya zura hannun shi a cikin nata ta rike sosai tana faɗin please keep it under saboda bana so kowa ya san cewa mun cire glass din nan kaga tsohuwa za ta yi mana faɗa idan ta ji a wurin wani ko ba haka ba daga mata kai yayi alamar A eh, tare da cewa I will zip my lips daga ni sai ke cike da jin daɗi da ce mu biyu kaɗai muka sani idan na ji maganar a wurin wani to kai ne duk da na san ba za ka faɗa ma kowa ba ba karamin daɗi da nishe ya ji ba ganin yadda take ta fara'a saboda ya cire mata gilashin da ke sanya mata jin tsoro yayin da ita kuma Angel ɗin shine abin tsoro a wurinta don kuwa ga dukkanin alamu akwai wani abin al'ajabi a tattare da shi kusan a tare suka duro da kafafuwansu cikin ɗakin nasu a daidai lokacin kunnuwansu suka so jiyo musu motsin buɗe kofar ɗakinsu mamaki karara akan fuskar su suka kai su sai tambayanin da ke a cikin ɗakin daga sama matattakalar benin suka fara kallon kafafuwan mutum uku da ke sokowa masu sanye da jajayen uniform daga bayansu kuma katti ne hannayensu a riƙe da kayan abinci shin su wane ne tun daga kasa har sama su angel ke bin su da kallo yayin da kattin nan suka wuce cikin ɗakin zuwa inda dining carpet ɗinsu yake bayan sun ajiye musu dina ɗinsu ba tare da bata lokaci ba suka fice daga cikin ɗakin a tare suka kalli juna ita da danish fuskokinsu da alamar mamaki ga dukkanin alamu ba su gane su wane ne ba duk sun yi tsammanin ko sabbin ɗauka ne aka kawo musu a cikin kurkukun danish su wane ne ko ka gane su girgiza mata kai yayi alamar a'a jan hannun shi ta yi mu je mu gani ta yi gaba ya bayanta suna karasowa bakin benin inda suke a tsaye ta haska fuskokinsu da fitilar hannunta rasta Rastaji gabanta ya faɗi. ta karfi ta ambaci sunayensu. Parvin, rabina Dija. Sai da ta kira sunayensu tukunnan da nishi ya gane cewa su ne. Sun yi matukar girgiza da yanayin da suka yi tozali da 'yan uwan nasu. Sam sun kasa yi musu magana. Fatar jikinsu ta yi haske sosai. Fuskarsu ta yi jawar abin ga farar fata. Idanuwansu duk sun kumbura, sun tum, da dukkanin alamu ba karamin kuka suka yi ba. Kayan jikinsu sun yi uban squeezing kamar waɗanda aka kwato daga bakin kora. Sumar kansu kuwa ta hargitse ta fita hayyacinta kai ka ce sabbin mahaukata ne kwata-kwata babu nutsuwa a tare da su yatsun hannayensu da na kafafuwansu sai kyarma yake yi kamar waɗanda sanyi ya yi mamugun kamu tsabar rudu ya hana angel da danish su farta wani abu duk irin zumoɗin da suke yi na son a dawo musu da ƴan uwansu jikinsu ya yi lakwas to kuwa ba haka suka tsammaci ganinsu ba wani tashin hankalin malabbansu da ke a bushe sun farfashe har da busasshen jini a jikinsu maryar Angel cikin damuwa ta ambaci. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Parvin Dija Rubina, me ya faru da ku? Me yasa kuka canja har haka? Dan Allah ku yi min magana. Me aka yi muku? Duk kun canza kun rame kun fita hayyacin ku. Idanuwanta a cike tab da kwalla ta yi magana. Hawaye ne masu ɗumi suka soma gangarowa akan fuskokinsu. Lokaci ɗaya suka fashe da matsanancin kuka mai tsuma zuciya. Hankalinsu da nashi ya yi matukar tashi. Koke-koke da suke yi ne ya yi silar farkawarsu batal har cikin kunnuwansu sautin kukan su farbin ke kai musu aiko jiki na rawa suka yo suka yayi bargunan da suka lullube da shi da gudun gaske suka nufi wurin su ɗaya bayan ɗaya suna karasowa bakin step din banda mutum ɗaya aziza da ke fama da lalurar makantar dare ta farka daga bacci amma ba za ta iya kawo kanta inda suke ba ko da su batul suka daura idanuwansu akan fuskokin su farbin wani irin farin ciki ne ya bayyana akan fuskokin su san ba su lura da yanayin da suke ciki ba saboda tsabar murna batul ta kuma dija da niyyar ta rungu mota ai kuwa ta fasa wata iriyar geki ta ciyar kara wanda ta yi matukar girgiza su da sauri da nishi ya sanya hannayen shi saman idanuwan shi ya toshe su amin saman kunnen shi ya toshe su gadon kada lalurarsa ta motsa a ruɗi suka haɗa baki suna tambayar lafiya me ya faru da su me yasa suke kuka maimakon su ga farin ciki akan fuskokin su muryar batul a sanye ta ce dija me yasa kika saki kika saki kara saboda ina kokarin rungumar ki a jikina ba ku yi farin ciki da dawowa cikinmu ba ne shiru babu wanda ya amsa mata a cikinsu sai kuka suke yi yasmin ta ce na lura ga baki ɗaya ma ba sa cikin hayyacinsu zai yi wuya a ce sun gane mu Javid ya ce please stop shirin kuna kara tayar mana da hankali me yasa duk kuka canza tsohuwa ta faɗa mana cewa kuna a cikin ƙoshin lafiya har ma ta ce mana kuna kewar mu amma sai shi yadda muka muka ganku a yanzu ba haka muka yi tsammani ba why please zuciyar shi a hausa ne ya karasa maganar an jirki mana bayani yaushe aka dawo da su me yasa kuma ba sa iya magana cikin shi shekar kuka batul ta jefa mata tambayar ita ma Angel din kukan take yi da kyar ta iya tsagaitawa ta bata amsa da cewa kamar yadda kuka gansu haka mu ma muka gansu katini suka shigo tare da su hada abincin ma suka kawo mana gashi can sun ajiye farantan saman dining carpet dukanmu mun shiga rudani halin da muka riske su ko magana ma sun ki imana matsewa Haris ya yi tare da kai hannu ya riko yatsun hannun Rabina a firgice ta zama hannunta daga nashi ta rantsa idanuwanta tana faɗin zafi nake ji ku daina taɓa ni bana so ku kyale ni ku rabu da ni bana son ganin ku lallashin ta hannu dai shikenan tunda ba kya so ba za mu kara taɓa ki ba ki yi shiru kin ji Ta yi maganar tana leƙen fuskarta Angel ta ce ni dama na san za a rana mutanen na raina mana wayo suke yi tsohuwa ta yi mana karyar cewa an kai su treatment room inda za a duba lafiyarsu tsawon two weeks kenan gashi yau an dawo da su babu alamar sauki a jikinsu ga dukkanin alamu ma wani wani sabon ciwon aka ja musu rai a matukar ɓaci angel ta yi maganar tana huci mubin ya ce please mu komai a hankali ko don saboda su dija ni ina ga ya kamata a je a sanar ma tsohuwa ta zo ta duba halin da suke ciki tun kafin mubin ya kai karshen maganar shi Angel ta wurga mishi uwar harara kamar za ta rufe shi da bugu ta ce amma baka da hankali wallahi wai har yaushe ne za ku fahimci cewa matar nan muguwa ce ba san ku take yi ba kuma babbar makaryaciya ce ta yi mana karyar cewa a cikin satin da aka ɗauke su farbin za a dawo da su sai gashi yau tsawon two weeks kenan sannan bayan haka ta sanar da mu cewa su farbin sun samu lafiya har ma suna tambayar mu to yau gashi dai an dawo da su ba kamar yadda aka ɗauke su ba kwata-kwata babu cikakkiyar lafiya a tare da su ko ba ku lura da canzawar da suka yi ba ne muryarta a hartsine ta yi maganar jijiyoyin wuyanta duk sun bayyana jikin fatar ta saboda tsabar masifa kowa ya yi shiru yana sauraron ta ci gaba da magana ta yi kuma da kanku kamar gumaka ana cutar ku ba kwa ganewa yanzu ku kalli fuskokin su dije da labbansu wallahi ko makaho ya shafa jikinsu sai ya ji a jikin shi cewa ba su da koshin lafiya balle ko da kuke mutane sifar bin ba ma ba maganin ciwon su aka yi musu ba ƙara musu wani ciwon aka yi bisa wanda suke da shi wannan bayanin da Angel ta koro musu yasa sun fara kokwanton kalaman tsohuwa sun kuma fara yarda da ita Maryar Hibba a sanye ta ce Angel ai mu ba mu san komai ba rayuwa kawai muke a cikin duhu ba lalle mu iya fahimtar ki ba Haris ya ce tunda kike a tare da mu ban taɓa yarda da ke ba saboda ina zargin ke ɗin kamar babu gaskiya a cikin al'amuranki yau ce rana ta farko da kika fara sanya mini kokwanton wani abu a cikin raina sai dai ba zan taɓa yarda da ke ba har sai kin bani kwarin hujja da zai tabbatar mini cewa cutar da rayuwar mu ake yi Haris na kai ƙarshen maganar sa Batul ta ce muna goyon bayan Haris idan har da gaske ne ana cutar mu a gidan kurkukun nan to ki kokari ki bayyanar mana da kwakwarar hujjar da zamu aminta da ke ɗaya bayan ɗaya Angel ke bin su da kallo mai wace iriyar hujja kuke so ta kawo musu wace irin hujja take so ta wace irin hujja suke so ta kawo musu bayan ga abu nan zahiri sun gani a cikin zuciyarsu ta yi a cikin zuciyarta ta yi tambayar tunawa da irin rayuwar da suka taso suna yi yasa ta yi musu uzuri dole suna da karancin fahimta kansu yana a cikin duhun jahilci idan har bata lalabo hujjar da za su gaskata maganar ta ba to ko ba za su taba yarda da ta ba ta yaya za a yi ta samu hujja bayan tsohuwa ta gargaɗe ta akan kada ta kuskura ta ce za ta zurfafa bincike akan gidan kurkukun har ga Allah tana batukar fargabar abin da zai biyo baya idan har ta ce za ta kawo musu hujja sautin kukan aziza ne ya jawo hankalin su. kusan a tare suka waiwaya baya suna kallanta har ta sauko daga saman gadanta. sai faman lalaban hanya take tana faɗin wai ba kowa ne a kusa ni ba za a nuna mini super bin mu gai ba za a nuna min super bin din mu ba da gaske an dawo mana da su ina ta magana tun ɗazu babu mai jina kallon Naufal Haris yayi a tare da cewa ka je ka riko kada ta faɗi Naufal ya amsa masa da to da hanzari ya da farbin yana karasawa gabanta ya riko hannunta a cikin nasa ya janyo ta zuwa inda suke a bakin benin to ina su farbin suke ai ban gansu ba tsaki Haris ya dan ja gefe matsalar ki kenan abu kaɗan sai kuka kamar kin fi kowa baki ki bar mu mu ji da abin da ya ishe mu a kulle yayi maganar cikin sanyin murya da nishe ce Haris ka bi ta a hankali bana so kana yi mata magana irin haka na kai hari sai tare da cewa na daina kawai bana son yawan ta ne ni dai ku nuna mini su kuma kuka ba zan daina ba yanzu na fara sai dai ka buge ni rai a baci, aziza ta yi maganar mutumin da ke ta fama da kansa kwata-kwata ba ta iya ganin fuskansu biji-biji take gani matsalar da ita da ita naufal ya yi zuwa gaban su dija da suka kame sai shekar kuka suke yi ko gajiya ba sa yi ga su nan a gaban ki ki musu magana Naufal ne yayi maganar hannayenta ta daura a saman kirjin Dija tana shafa ta har ta samu ta riko hannunta ta dago shi kuwa sai tun hancinta ta shinshina shi duk suna kallonta farin ciki ne bayyana akan fuskarta rungume ta yi tana faɗin Dija ashe ko ne da gaske na yi farin ciki da aka dawo mana da ku yanzu shikenan kun ji sauki ba za a kara raba mu da ku ba ni dai na roke na roke ku kada ku kara yin rashin lafiya ko don saboda kada a raba mu da ku saboda ba ma jin daɗin rashin ganin ku a cikin mu ita kadai take ta san batunta jabi da kira sunanta aziza ki hakuri ki kyale ta ba sa san ana taba su har yanzu da sauran jikin nasu cikin shekar kuka ta ce me yasa to ba sa san ana taba su ba su yi farin ciki da dawowa cikin mu bane duk irin kewarsu da muka yi babu alamar za ta fahimce su Angel ce ta ce Jabir ka barta tunda na ga yanzu dije ba ta yi kara ba kamar yadda ta yi ɗazu da batil ta riko ta eva ta ce ni ma na lura da haka Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a cikin kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance sai mu haɗe da ku a kashi na gaba na ga comment like share ku rinka yi saboda yan uwa da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da biyu. tana shiga cikin toilet ɗin ta ja kofa ta garkame ta da sakata a kasa ta sauke fitilar ta ɗaga hannayenta sama tana roƙon Allah ya bata ikon fasa glass ɗin a karo na karshe don daga yau ta sanya waranta cewa idan har bata fasa shi ba ta gama zuwa tana shan wahala za ta haƙura ne Allah sarki bayan ta kammala yin addu'ar da ƙwarin gwiwarta ta kai hannu ta rarrama bokitin